Rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta kama wasu gaggan masu satar mutane, 'yan fashi da makami, masu satar manyan motoci da lodin kayayyaki da dai sauransu. Masu satar mutanen da manyan motoci da ke shaƙi da lodi dai sun faɗi cewa su ne suka aikata ɗanyen aikin. A lokacin da kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo, Mr. Oyo Bade ya gabatar da su a gaban manema labarai a kwatar 'yan sanda da ke Elele Ibadan. Kwamishinan 'yan sanda Oyo Bade ya ƙara da cewa. We will not allow criminals to overwhelm us here. They have the men, the capability, and the ability to Kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo ya ce ba za su bar masu aikata laifuffuka ba su karɓe jihar Oyo ya ce suna da ƙwararrun jami'ai suna da ƙarfin hali da ƙwazon kauda masu aikata laifuffukan. Bade ya ce za su tabbatar da jihar Oyo ta zama jihar da bata da masu aikata ɗanyen aiki. Ya buƙaci duk masu halin kurciyar bera da wasu miyagun halaye da su san inda dare ya yi musu. Wanda an ka sace a gonarsa 'yan sanda suka ceto shi ya bayyana yadda aka sace shi. my farm when three men came to the farm. They told me they were looking for farm work. I mean, I was trying to explain to them that there was no farm work available. They just grabbed me from behind and dragged me into the bush and gagged my mouth. So later they kept me in the bush till evening, late in the night. So when my people didn't see me, they called for the police. Ya ce yana gonarsa a lokacin da mutane uku suka same shi suka ce suna neman aikin gona. Yana kokarin ya yi musu bayani cewa babu aikin gona sai kawai suka damke shi suka rufe masa baki suka shiga da shi a cikin daji suka ajiye shi har dare ya yi daga baya yan uwansa suka nemi yan sanda kana aka gano shi. at 2:30 pm. He bring out the gun. Shi kuma mutum na biyu da aka sace a unguwar Wajika ya ce mutanen sun same shi da karfe biyu na rana suka nuna masa bindiga suka yi gaba da shi. They will say for we talk say about money for that poultry we carry and go for bush we talk for that money say give me money daya daga cikin masu satar mutanen Isaac Adekola ya ce su ne suka sace wannan mutum a gonar kajinsa suka sashi a cikin daji suka ce ya ba su kuɗi ya ce musu babu kuɗi ababen da an ka kama ga masu satar mutanen sun hada da bindigogi masu nagarta wato pump action gun guda hudu bindigogi kirar turai pistol pistol harsasai aduna guda hudu babur da dai sauransu hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya